wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin bayan haka yan uwa assalamu wa rahmatullah yau a darasin mu na shida za tashi babu da'awati shahadati Allah ilaha illallah a wata nusukar akan rubuta babu du'a'i ila ko a ce addawa ko a ce addu'a duk dai ma'anar ɗaya ce babu da'awati babun da yake magana game da kira ila shahadati Allah ilaha illallah zuwa ga shaidawa cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wato idan muka lura jerin babukan wannan littafi suna tafiya bisa ga tsari farko aka fara magana akan kitabun tauhid menene tauhidi sannan abu na biyu falalar tauhidi da irin yadda tauhidi ke kankare zunubi sannan aka zo babin da yake magana game da cewa duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya haƙiƙantar da tauhidi to dakhala aljannata bi ghairi hisab sannan sai aka zo aka yi babul khawfi min ash-shirk babul khawfi min ash-shirk yana daga alama na kamalan tauhidi din ka rinka jin tsoron fadawa cikin shirka in har baka jin tsoron fada cikin shirka to ya zanto ba kamalan tauhidi su tare da kai wannan sai zanto cewa yana tantance mana ba a yadda ba al'amnu min makarillah don haka Allah ce a fa'aminu makarallah fala ya ya'munu makarallahi illa alqawmul khasirun karshen dai matsayi ka duba girman matsayi irin na annabi Ibrahim alaihi salam wanda banda annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi shi falala ko matsayi amma tare da haka ya zo na tsoron fada cikin shirka nace wa junubni wa baniya anna abudal asna to idan aka samu cikakken tauhidi sannan aka samu jin tsorata daga fadawa cikin shirka wannan wanda shine cikamakin tauhidin naka to wannan ka zama kamilun fi nafsika wa hadha wahdahu la yakfi bal la budda min as-sa'i li takmili ghayrika bayan ka zama kamili a karan kanka to kuma kai kokarin wane ma ya zama kamili to kaga sai aka kawo babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah yanzu bayan duk ya shafi kai kadai a wannan babin fa ya shafi ka kirayi mutane su fahimta abin da ka fahimta ka fahimtar da mutane sakon da ka fahimta wa qaulillahi ta'ala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين wannan tana cikin ayoyin suratu yusuf aya ta 108 kenan Allah ce kul ka ce hazihi sabili wannan ita ce hanya ta ita ce turba ta sai zanto hazihi ismul ishara dinnan yana yin ishara ne zuwa ga ash-shari'atul islamiyya ad islamiyya millatu ibrahim wato addinin annabi ibrahim alaihi salam hadhihi sabili wannan ita ce turbata addu'u ilallah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa ga basira ala basiratin ana bisa ga basira nike ni wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni idan an ce basira shine ilimi ilimi ko ba wanda yake da shakka ba ilimi na yaqini shine suka ce matsayin basira wato kamar matsayin gani ido idan kana da gani na gari yakan iya bambance tsakanin launuka wannan ja ne wannan fari ne wannan rawaya ne wannan shuɗi ne lokacin da kake da lafiyayyen ido ka kalli launi fari baka shakkar kasantuwarsa fari lokacin da kake da lafiyayyen gani ka kalli ja baka shakkar kasancewarsa ja dan baka da dindimi amma wanda yake ganin sa garma garma ne zai rika ganin kaman ja kaman ba ja ba to haka kuma wannan basira dangane da wato albasaru dangane da ganin ido kenan ru'ya kenan amma basira gani na zuci gani na zuci shine ilimi ya kasance kana da cikakken ilimi game da abin da zaka kirayi mutane kan shi tamfar yadda idanka baya kokonto wajen launin ja ko fari to haka zuciyarka ba ta kokonto wajen cikakken sanin abin da kake kiran mutane a kansa sai ka tsaya daidai inda ka fahimta ka fahimta abin kyawun fahimta sai ka kira mutane a kai an zo an tsokalo wani wuri inda baka sani ba sai kai shiru daga lokacin da ka fahimta kuma ka kira mutane a kai wannan ilimi din cikakken ilimi shine basira to babu ilimin da zai zanto cikakke ya zanto har ya karɓi sunan basira sai ilimin da wahayi ya tabbatar da da haka Allah ta karja akun basairu min rabbikum faman absara fa li nafsihi wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum bi hafiz basair jam'i ne na basira ilimi na yaqini shine ilimin da wahayi ya tabbatar da duk abin da qur'ani ya tabbatar kuma ya kasance ka fahimce shi to kana da cikakken yaqini kan wannan abu dan ka san kuskure baya shiga cikin irin wannan ilimin tunda wahayi ne ya sanar da kai shi amma da abin da ijtihadin mai ijtihadi ne zai iya daidai zai iya mai kuskure ina fatan kun fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da yake kiran mutane akai yana kira ne kan abin da yana da tabbas yana da ilimi a kansa baya kiran mutane akan abin da yake da jahilci a kansa haka kuma duk wanda ke bin tafarkin annabi zai kira mutane kan abin da yake da ilimi a kansa kada ya kira mutane abin da baya da ilimi a kansa dan ya ce hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man akan basira nake ni da wanda ya bi ni ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah wa ma ana minal mushrikin kuma ni ba na cikin masu shirka a takaice da muka lura da wannan aya ina ne alakar ayar da matashiyar maganan mu matashiyar magana ne addawa ila shahadati Allah ilaha illallah to a cikin ayar ina ke da alaka da matashiyar maganar da yake mai adu'u ilallah A ad-da'watu ila Allah hiya ad-da'watu ila shahadati an la ilaha ina fatan kun fahimta to kuma wannan ke nuna kai kana kiran mutane zuwa ga Allah ne ba kana kiran mutane zuwa ga kanka ba ko waninka wannan yana da matukar muhimmanci ka gane wannan yayin da kake kiran mutane zuwa ga Allah ashe ba wata manufa ce kai kake so ka cimma ta karan kanka ba a'a manufa ta musulunci kake kallo ko da ka yi hasaran waɗansu manufofinka a duniyance wannan baya sa ka yi sako-sako da kiranka dan dama kana kiran ne ba don cimma manufarka ba sai don me kiran mutane zuwa ga Allah rashin cin nasararka a duniyance zai sa ka ja baya idan an muna nama ko an zage ka zai sa ka ja baya amma idan kana kiran mutane zuwa ga girmama ka sai ya kasance girman ka ne ma ka rasa himmar ka za ta karu ko za ta ragu raguwa za ta ina fata an fahimta ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al kalmar ila Allah al-jar wal majrur ne dole ya zanto yana da abin da yake nema ya ta'alluki zuwa gare shi yasa waɗansu suka ce yana ta'alluki ne da fi'ili mudari'i din ad'u ad'u ila Allah waɗansu suka ce a'a yana ta'alluki ne da kan basira da za ta biyo baya ala basiratin ana wa wani bani ala kulli hal an ce wancan ko an ce wannan natija da ɗaya ce mutum da zai kira zuwa ga Allah ta'ala mu kyale ayar haka kafin a jima mu sake koma kanta عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث مؤاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab an karɓo hadisi daga abdullahi dan abbas abbas kuma shine babban annabi sallallahu domin da al-abbas da abdullahi mahaifin annabi da mun tabbata gare ya tabbata um, wato da Abdullahi ga mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato dukkan su ya'ya ne nawa na Abdul Muttalib saboda haka kamar baffa yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallama dan wa dan kane ne an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas yana cikin matasan sahabbai tunda annabi ya bar duniya Abdullahi dan Abbas shekarunsa ba su kai ashirin ba ko sun wuce ta da kadan an gane ko Abdullahi dan Abbas kai anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'asa Mu'azan ilal yaman annabi jira da mun tabbata gare shi ya aika da Mu'az zuwa Yaman Yaman dai ita ce sananniyar kasar da muka santa da sunan Yaman a yau ya aika da Mu'az zuwa ga Yaman yaushe ne ya aike shi a shekara ta goma bayan hijira cikin watan Rabi'ul Awwal ba kuma shi kadai ba ya tura da shi da abu musal ash'ari aka tura ma'azu zuwa ga sana'a da sauran ƙauyukan da ke daura da sana'a wanda birnin sana'a dai ne kafital na kasar yaman a yau aka tura abu musal ash'ari zuwa ga adan wani birni ne daga cikin biranen kasar yaman a yau annabi ya tura su biyu ba'atha mu'azan ila al-yaman ya aiki mu'azu ko ya tura da mu'azu zuwa kasar yaman fa qala lahu yace da shi innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab lalle zaka samu waɗansu mutane zaka je wa waɗansu mutane min ahli al-kitab daga cikin waɗanda aka bi wa littafi wato sune yahudu da nasara al-kitab din a nan gurin ko ya zanto a saura ko ya zanto me linjila zaka samu masana at-taura ko zaka samu masana linjila ko duka biyu dan a wannan lokaci galibin mutanen da ke zaune a Yaman ahlul kitab ne ga su larabawa ne amma ko suna addinin yahudanci ko suna addinin kiristanci su suka fi yawa akwai masu bin addinin gargajiya na bautar gumaka amma adadin su kaɗan ne da haka sai annabi ke nusar da mu'azu dangane da waɗanda adadin su ya fi yawa waɗansu malaman suka ce a'a ya sanar da shi ahlul kitab saboda su malamai ne gwagwarmaya da malamai tana da wahala sama da gwagwarmaya daga magarin mutane bai sanar da shi sauran mushrikai ba tunda jahilai ne ba su da ilimi kiran su baya da wahala amma ahlul kitab suna da wani bangare na ilimi sai sun baka wahala suna da shubuhat da haka ke faɗawa mu'az dan mu'az firya dan mu'az kimsa wannan kuma na nuna falalar ma'azu bin jabal tunda annabi ya aike shi ya tafi kasar yaman ya zama a madadin annabi a can ya isar da sakon musulunci falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ya kasance farkon abin da zaka fara kiran su ilaihi zuwa gare shi shahadatu alla ilaha illallah lalle ya zanto awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha illallah yakun kaga fi'ili fi'ili ne daga cikin af'alun naqisa waɗanda ake kira kana wa akhawatuha <coughs> ana kiransu cewa af'alun naqisa saboda kowane ɗaya daga cikin su idan ya shiga la yaktafi bi marfu'ihi idan ya shiga cikin mubtada yakan mayar da mubtada ya zanto marfu'i ya mayar da khabarul mubtada kuma ya zanto mai mansub haka kana wa akhawatuha suke ana kiran su af'alun naqisa li'annaha la taktafi bi marfu'iha bal tahtaju ila ghairi yani af'alun naqisa ala kulli hal kaga nan gurin awwala ya zanto shine ya kun? muqaddam shahadatu shine ismu kun? Mu'akkar domin ya kamata ismu kana ya fara zuwa sannan me khabaru kana amma ya halatta a fara kawo khabaru kana dan sannan a kawo mai ismu kana sai dai idan mun kawo khabaru kana to sai mu bashi ma yastahiquhu min al-i'rab man ladhi yastahiquhu an-nasb idan ko mun jinkirtar da ismu kana shi ma sai mu bashi ma yastahiquhu min al-i'rab man ladhi yastahiquhu ar-raf'u shine fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa yujuz al-aks ya halatta kuma ka ce fal yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadata Allah ilaha illallah yanzu abin da ya shafi matakiyar maganar mu shine me gashi annabi ya tsora ma'azu bin jabal zuwa kasar yaman menene farko abin da ya kira mutane shahadatu Allah ilallah wannan shine dace da babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah wa fi riwayatin a wata riwayan daban ba wannan ba yace Ka yi kiransu ila an wahidullah ya zuwa ga su kadaita Allah ne malamai suke cewa wannan na nuna ilimin Sheikh Muhammad ibn Abdul yana so ya fassara mana menene shahadatu Allah ila illallah a maimakon ya fassara ta da larabcin kansa sai ya fassara ta da ruwayan daga cikin ruwayoyin hadisi shahadatu Allah ila illallah shine dai me ila an wahidullah. idan shahadatu Allah ila illallah shine me tauhidullah ta'ala shine ifradullah ta'ala fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi fi jami'i ma huwa lahu min khasa'is al-uluhiyya kadaita Allah ta'ala yace kai kiran zuwa ga su kadaita Allah su yadda su bautata ma Allah shi kadai fa inhum ata'uka lidhalik idan sun bi ka lidhalika akan wannan abin na shahadatu Allah ilaha illallah fa a'limhum to ka sanar da su anna Allah farada alaihim Allah ya wajabta a kansu khamsa salawatin salloli guda biyar fi kulli yawmin wa laila a kowane dare da kowane yini an gane ko shine sallan asubahi da sallan azhar la'asar magriba isha'i shine kamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila wani bangaren su muna sallatan sa cikin yini wani bangaren muna sallatan sa cikin me cikin dare shine ma'ana fi kulli yawmin wa laila fa inhum ata'uka lidhalik idan sun maka biyayya akan wannan fa a'limhum to ka sanar da su anna Allah aftarda alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu wata sadaka wata sadaka ce wannan ita ce zakka tu'khadhu min aghniyaihim wadda ake karba daga hannun mawadatansu faturaddu ala fuqara'ihim a mayar da ita zuwa ga fakiransu mabukatansu fa hum ata'uka lidhalik in sun maka biyayya game da wannan fa iyyaka wa kara'ima amwalihim lalle ka kiyayi karaim amwalihim masu daraja daga cikin dukiyoyinsu kara'im jam'i ne na karima idan an ce madabba karima hiya allati tamtazu bi ghazarati laban wa tamtazu bi kasrati laham wa tamtazu bi kasratil akli wa tamtazu bi kasratis su bi jami'i zalika aw bi ba'd min zalika dabba ba a ce mata karima sai in ya kasance ko tana da yawan nono kaga miki yayi ba zai so ya rabu da ita ba ko ya kasance kosasshiya ce ba raman ya bace ba miki yayi ba zai so rabuwa da ita ba ko ya kasance tana da yawan gashi a da suna son dabba mai yawan gashi don gashin ma jari ne ko ya kasance dabbar nan tana da yawancin abinci duk wannan nau'ika na dabbobi da makiyayi yake kwaɗayinsu to ka ka'ida in ka zo fitarwa da mutum zakka ba ka ɗaukan dabbar da take da wannan sifofin ka ce za ka fitar daga cikin ƙididdigar abin da za ka fitar na zakka shine wa iyyaka wa kara'ima amwalihim kyale musu wannan in ka tashi fitarwar da zakka za ka fitar ne daga dabba tsakatsakiya ba katuwa ba wadda ta fi ƙoshi da yawan nama ba kuma ramammiya ba irin kafi zurudin nan a tsakatsakiya idan ka ɗauki katuwa ka ha'inci mai dabbar idan ka ɗauki ramamma ka ha'inci wa talaka wanda za a ba haƙƙi saboda haka sai ka ɗauki mai tsakatsakiya sai dai fa in mai bayarwar yace ni na yadda dauki katuwa dauki mai yawan nono dauki mai yawan nama dauki kosassa dauki ka bayar ni da nake son in bayar in samu lada bari in bayar da katuwa in yi bayar shi da kansa da lamun wata ya halatta a karba amma in fitar masa za a yi ba za a ɗauka ba sai in shine yake a dauka kun fahimci wannan da kyau kun ga yadda musulunci ke da tawazu wajen kula da haƙƙin kowa da kowa haƙƙin talaka da haƙƙin shi mawadaci fa iyyaka wa kara'im amwalihim lalle ka kiyayi manya manya ko masu daraja daga cikin dukiyoyinsu wannan ya nuna ismul mal ba wai sai tsabar kudi ba ashe dabba ma mal ne rago ma mal ne akuya ma mal ne fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta ka kiyaye addu'arsa dan addu'arsa ga abin da zai biyo bayan nan fa innahu domin yadda sha'anin yake laisa bainaha wa bainallahi hijab babu hijabi tsakaninta da ubangiji duk wanda aka zalunce shi addu'arsa ba hijabi tsakaninta da ubangiji yana yi kawai za a bude mata kofofin sama ubangiji ce wa izzati wa jalali la ansurannaka wa ba da na rantse da buwayata na rantse da girma na sai na taimake ka koda bayan wannan lokaci ne to a nan gurin annabi ya tura ma'azu bin jabal zuwa kasar yaman dan ya je ya isar da sakon musulunci malamai suka ce ya tura shi ne ya zama shine da'iya mai kira ya zanto shine almufti mai ba da fatawa ya zanto ne alqadi ya zanto ne alhakim ne gwamna ko ma'azu bin jabal da ya je bai dawo ba har sai da annabi ya bar duniya abubakar ya kama halifanci aikinsa kenan gwamnan annabi ne shi a madina a yaman da ya dawo lokacinsa ya kare sai aka sake canja masa wata jiha din abubakar ya tura hisham to kuma da zai tafi gwamna rantsar da shi aka yi aka ce ka faɗi kaza ko kuma zana masa ayyukan aka yi da aka zana masa ayyukan kuma sai aka haɗa shi da wa allazi huwa ala kulli shay'in raqib wa huwa Allah <laughs> aka zana masa tsarin ayyukan ga ayyukan da zaka je kai bal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah idan sun bi ka wannan sallah idan sun bi ka wannan zakka yanzu a cikin wannan haƙƙin kowa ya shiga farkon hakkin da ya fi kowa hakkin Allah don haka aka ce ya fara kiran su zuwa ga hakkin Allah bayan sun samu tauhidi abinda zai ƙara tace zuciyar dan adam ya mayar da shi na gari shine sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar abinda zai biyo wannan shine zakka da ita zakka ana yaƙar zu ana yakar zuciyarka ne ka tsaftace ta daga rowa ka zanto mai yawan kyauta sai aka nuna kulla alaka tsakanin mawadata da mai da talakawa aka ce Allah ya wajabta zakka tu'khadhu mimman min aghniyaihim fa turaddu ala man ala fuqara'ihim cewa a karba daga mawadata a baiwa talakawa wannan wani tsari ne na musulunci mai zaman kansa wanda ya rushe capitalism ya rushe socialism domin capitalism ba jin tsoron talaka ba jin tausayin talaka a ciki jarin ka shine hujjarka ce ko a tattauna da kai a kasa baka da jari baka da hujja baka isa ma a tambaye ka ba baka da matsayi cikin al'umma su kuma yan sosiyalin suka ce a'a gaba ɗaya ma su suna suna mu'arada ne dangane da almulkiyatul fardiyya ba sai da wani mutum ya mallaki abu sai dai komai aka mallaka na kowa da kowa ne Allah ce ba za a zama daidai ba nanu baina bainahum mai shatafin fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin yattaqida ba'dahum ba'dan sukhriya in kun isa ku ce kowa zama daidai to kar a samu makahu kar a samu kuturu kar a samu yaro kar a samu babba kar a samu mace kar a samu namiji duk ku zama bai daya maza zur ba mata ba duk an zama ɗaya ba kenan to in sun isa su samar da wannan society din ko a samu society din da ba guragu ba makafi ba wani mai kasa a ciki habba Allah ya tsara rayuwa ya ce na hannu kasam na bainahum ma'ishatahum bil ai mun raba rayuwar haka a tsakanin su wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin limaza liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya a Allah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un to kaga samar da tsari zai kulla alaka tsakanin talaka da mai kuɗi mai kuɗi ba jin haushin talaka talaka ba jin haushin mai kuɗi talaka an ba shi haƙƙinsa na zakka aka fitar da yawa kuma aka ba shi da yawa ba layi aka sace ba naira biyar biyar ko naira hamsin hamsin ya ci dukan dan sanda kafin ya samu a'a an bashi yadda ya kamata a bashi saboda haka sai zanto talaka baya kyashin mai dukiya mai dukiya baya jin haushin talaka wallahi in mutum na fitar da zakka yadda ya kamata ko da anguwarsa kadai za ka ga shi kansa ma security din kansa ne ma tsaron kansa ne lokacin da ka zanto nagari ko da tsakanin makautanka ne ka fitar da zakka kuma ka bayar daidai yadda ya kamata ka lura wa ya fi bukata ba wa ya fi kusanci da ni ba wa ya fi cancanta wa ya fi kamata gwargwadon nauyinsa gwargwadon kwazansa ka bayar da rabon mai tsoka a waɗannan mutanen ko baka nan ba za su yi dabo wani sharri ya auka gidanka to sai kasance kayi tsaro kayi kata kan katanga ko yaranka da suke kusa da kai suke maka hidima na yau da gobe ya kasance ka kyautata musu a wannan zakkar kaga dai haƙƙin su ne suna cikin alfukara suna cikin almasakin amma ba ka so ka ba su kawai don su ka ne a ba ka so su yi sama dai idan suka yi sama wai za su fita daga baya yaran ba wata rana fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun wannan hadisi Imam bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi hadisi ne ingantacce to wannan hadisin da shine waɗansu malamai ke kafa hujja bisa cewa ashe in zaka kiraye mutun zuwa ga musulunci zaka hada masa ababai ne gaba daya ko zaka fara bin shi daidai mutum ne yanzu ya zo ce ina son in musulunta kenan sai ka fara sharri to dai in za a shiga musulunci akwai kalmar shahada kuma kalmar shahada ga ma'anarta kaza da kaza da kaza daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai sallah guda biyar a yi ne daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai zakka daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai azumi daga nan gurin kuma ka yadda in ka samu kuɗi sai ka aikin haji daga nan gurin Allah ya haramta giya Allah ya haramta zina Allah ya halal wadi kuma an dana cin hanci daga yau ba cuwa-cuwa da kaza da kaza yanzu sai ka zana masa wannan sannan gaba shi kalmar shahada akwai mutumin da idan ka zana masa wannan sai fasa shiga <laughs> ya shiga kafin nan shi malaman suka ce ɗaya za ka ɗauka wanda ya fi kowanne muhimmanci shine ne dan ga shi abin da annabi ce fal yakun awwala mata da uhum ilahi shahadatu Allah ila ilallah ya kara da wani abu sai in sun yadda da wannan fa inhum ata'uka lidhalik fa akhbirhum kaza kaza kaza fa inhum ata'uka lidhalik fa akhbirhum kaza kaza kaza har aka yi ta jeranta masa kuma ya bi dai dai dai dai dake dake sai malaman suka ce wannan na nuna in za ka kirayi mutum zuwa ga musulunci ka kirayi zuwa kalmar shahada kadai kai masa sharhinta abinda ta kore da abinda ta tabbatar da muhimmancinta da tarayyar annabawa gaba ɗaya wajen kira zuwa gare ta ya fahimci ta kyakkyawan fahimta wannan shi zai jagorancin yi shi ya yarda da sauran abubuwan a hankali amma in kace komai ta yarda lokaci guda wani ba zai iya yarda ba ai wani ya zo ya sarkanta annabi ce na yarda an musulunta amma ni ba zan daina zana ba annabi bai ce da shi ya ce kirka musulunta bai ce musu komai ba sai ce yanzu zaka so a yi da yarka yanzu zaka so a yi da kanwar mahaifinka Za ka so a yi da kanwar mahaifiyarka ya yi ta zana masa matan da suka fi kowa kusanci da ya ce ai bazan so ba ya ce to idan haka ne duk wanda zaka yi zina da kanwar wata ce kanwar wani ce yar wani ce kanwar mahaifin wani ce kanwar mahaifiyar wani ce yadda kai baka son wannan ga makusantanka haka mutane ma ba sa so a aiwatar da wannan ga makusantansu sai ya karɓi kalmar shahada ma'ana ko da mutum ya nannoke ya kamata kai masa bayani amma yanzu kila da wani zai zo ce mana zai yadda musulunta amma ba zai zana zana ba sai mace ce Allah ta kuma hakuri arna wabi yau kuma sai ka kori mutum ba za ka yi kokarin fahimtar da shi to saboda haka ne wato wannan na nuna da'awa tana fara zuwa ga tauhidi kuma da'a zuwa ga tauhidi wato ita ce farkon abin da ake fara muhimmanci kafin komai wannan na nuna da an zo da'awa akan fara da abin da muhimmanci sannan wanda yafi muhimmanci sannan wanda yafi muhimmanci dan haka aka ce da'awar da ta gino kan tsarin koyarwar annabi da sahabbansa da tabi'ansa ita ce da'awa mai cin nasara a rayuwa yanzu a yau du'at sun rarrabu waɗansu su ce idan muka fara kira zuwa ga tauhidi za mu raba kan jama'a yanzu dai mu kirayi mutane gaba ɗaya zuwa ga cewa a dawo da shari'ar musulunci a wargaza tsarin mulkin nan a kawo tsarin qur'ani da hadisi amma kar mu magana akan shirka kar mu magana akan bid'a guru laya duk wannan yanzu zai kawo mana matsaloli da rarrabuwa mu bari sai an kafa gwamnati wannan sai a ware daga baya waɗansu kuma suka ce a'a ai ita da'awa zuwa ga musulunci ka daina magana akan tauhidi kai dai mutane da su rika istighfari su rinka hailala suna kabarbari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam su gyara kansu kamar yan tabligh kenan kai ta sallar nafila har bayan la'asar har al karaha wannan suna ganin su ma nan za a gyara ko waɗanne wannan waɗansu da'awoyi ne da suka haɗu yau a duniya ba ina magana fa kan Najeriya bane ba kadai kaga da'awar samar da shari'a farkon wanda suka fara ta ikhwanul muslimun cewa a manta da magana aqida sai an asasa shari'a masu wannan da'awar da farko sun kafa da kikkiawan niyya Hassan al-Banna da waɗanda suka bi shi akai su sayyid qutb su Abdul Qadir Auda da manya-manyan malaman da Jamal Abdul Nasir karkashe su duk sun yarda cewa a samar da shari'a ne a yi juyin juya hali dangane da tsarin mulkin da duk ba na Allah ba na manzan Allah ba amma dai karka matsa musulmai kan akida kyale su mai sufanci yayi mai kowace bid'a duk wannan abubuwa ne masu sauki a rusa duniyar dagutu tukuna a haka sa hasu banna suka tafi da duk waɗanda suka tafi shine da kutub ke cewa muhammad kutub professor muhammad kutub da yake jami'atu ummul qura kanan da kutub ne yake cewa bayan mun yi shekaru 50 sai muka manta sai mun yi tuya mun manta da albasa muna ta kiran taro amma mun manta da farkon abin da annaba suka fara kira shine me tauhidi da mun matsawa mutane akan wannan sun fahimci wannan har tsawon shekara hamsin din nan da yanzu ko mu kafa gwamnatin ba muna dab da za mu kafa amma sai muka taho da bara gurbi wani yana kaza wani na kaza dukkan su mun yi tarayya kan muna son shari'a sai dai mu mun koshi da akida waɗansu mu basu koshi da akida ba sai waɗanda basu koshi da akidan wasu karka kawo mana cika suna yi wa tafiyar mu sabula. akwai tajarub da suka rubuta rubuce rubucen su kan irin wannan yana da kyau mutum ya rika karantawa dan ya ga yadda duniyar waɗansu ta kasance da yadda ta mutu sauransu a takaice dai wannan na nuna farkon abin da za a fara kiran mutane shine me tauhid duk da'awar da baka gina ta kan tauhidi ba kana bata lokaci ne kawai karshe za ka yi shekara ashirin idan ka za ka yi kididdigar mai na samu sai ga baka samu komai ba mai na kafa a cikin mutane wallahi za ka iske baka kafa komai ba kuma ko ka tara su mutukar ba akan tauhidi ka tara su ba to sai an yi taron kuda kuda baya taruwa sai akan me sai akan kazanta sai akan datti daga karshe kuma za su baje kuma a rasa inda suka nufa amma in aka yi wa tauhidi kyakkyawan fahimta ba wannan yana nufin a banzantar da shari'a ko a mantar da mutane ita ba ya kasance ana faɗa musu al'aham mu fal'aham. Hmm. ga tauhidin ga kuma shari'ar ga mu'amalar ga kaza da'awa daga lokacin da da'awa ta fara samun cikas daga lokacin da muka fara ware ƙida daban shari'a daban mu'amala daban kaza daban daga lokacin da'awa ta fara samun cikas yanzu ka duba kitabul iman na cikin sahih bukhari ko ka duba kitabul iman na cikin sahih muslim sai ya kawo abinda shari'a ne sai ya sa masa suna imani sai ya kawo rukunan imani kuma ya sa masa suna imani sai ya kawo mu'amala tsakanin ka dan wanka musulmi ya sa masa suna imani ya zo ya yi babi idan ya yi babi ɗin nan sai ce ifsha'u salami min al-islami ko ya ce min al-imani sai ya kulla babi almuslimu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi sai zo ya babi ya ce as-salatu iman sai ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum bi ma'ana salatakum Allah ya ambaci sallah da sunan imani cikin suratul baqara sai ya babi sai ya kawo wani abu na mu'amala kuma dukkan su sunan su me imani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi to man wajada bihi salatun man kunna bihi salatun man kunna bihi wajada bihinna iman wa an yuhibba al-mar'a la sai hada sai ba su sunan me imani kaga su rubu salar rubutun su ma ba irin namu bane ba salon wallafar su ma ba irin nawa bane ba sai mutum ya zo ya mu imani sai yana magana akan aswaki dan yanzu ma shi kansa imani ne ya yi magana a kulla babu kai imani ya ce maka sallama in ka samu yan uwanka musulmi ya ce maka shi ma ne imani ne kuma ya kawo imani da mala'iku imani da littattafai imani da ran tashin kiyama shi ma duk menene imani ne to duk wannan dan su nuna mana al-islamu kullun la yatajazza kuskure ne ka fara da'awa da wani abu daban ba tauhidi ba kuskure ne ka tsaya a akan aƙida ita kadai ba tare da kayi sharhin sauran mu'amaloli da shari'a na musulunci ba don mutane ka gyara rayuwar su yau da gobe hada alaka ake tsakanin ababen da juna shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya ce kaga da dama zaka je idan kana karanta littattafan tafsiri ulumul qur'an kana sauraron malamai malaman sunna manya manya ma za su ce maka tauhidi shine mafi muhimmancin abu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna shekara goma sha uku a makka baya kira zuwa ga komai zuwa zuwa ga me tauhidi in banda sallah da aka wajabta sai ka ce a'a banda tauhidi ya kira mutane zuwa ga mu'amala ya kira mutane zuwa ga mu'amala ɗauko surorin makka din mana ai akwai mu'amaloli a cikin su ba tauhidi kadai annabi kira mutane ba lokacin da ya kira su zuwa ga tauhidi daidai lokacin kuma yace wa qadara rabbuka alla ta'budu wa bil walidaini in ma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhilli min ar rahma wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayani saghīra nan take kuma ya can gaba yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila qulqika wala tabsu wala tabsutuha kullal basti fataqawda maluman mahsura wannan bayanan kowa ba to wannan tauhidi ne ba magana tauhidi bane wannan zo suratul luqman me suke ba mankiya ba an yi magana kan tauhidi an yi magana akan ginin sama ginin kasa saukar da ruwa bazza ha min kulli dafa wa anzalna min as-sama'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim hadha faru faruni ma za khalaqal zina min duni bal zalimuna fi dhalalin mubin wa laqad atayna luqmana hikma san sai rinka a cikin wasiyar luqman ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تسائر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير duk wannan ba suluk bane ba suluk da adab halayya magana yadda zaka yi su da akoya ma duk kaina a makka daidai lokacin da ake maganar tauhidi daidai lokacin ake cewa idan kana tafiya ka daina takama lokacin da ake maganar tauhidi lokacin ake cewa in za ka yi magana ka daina da katon sauti dan munin sauti shine sautin da mafi inkarin sauti shine sautin mai jaki kar ka zanto kana hira da mutane ana ji can nesa in ba hudubar juma'a ba in ba wa'azi ba in ba wani abu ba wanda yake bukatar jiyar da mutane hira kawai kai da abokanan ka karka kuma ana ji daga nesa inna ankara al-aswati la sautul hamir ake koya ma tafiya akan titi wa qasid fi mashi wa qadu min sautin duk lokacin da ake magana kan tauhidi dan a nuna maka tare suke da juna na'am ashe sai in zo in ware in zo in ɗauki ma'amaloli in zo in ɗauki ɗabi'u in ɗauki halayya na haƙuri in ɗauki menene in zo in ɗauki bulbuli da zikirai da salati da istighfari in rike su kadai in kyale tauhidi ba zai yiwu ba in ɗauki tauhidi kuma in kyale su ba zai yiwu ba dole sai an yi mai sai an haɗa gaba ولهما عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ديتي ولهما zuwa ga bukhari da muslim ya zo cikin bukhari da muslim tabbataccen hadisi an sahal ibn sa'ad daga sahal ibn sa'ad ibn malik al-khazraj kenan shi sahabi babansa sahabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yawma khaybar a ranan khaybar yace la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يؤطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يؤطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك hatta tanzila bi sahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am yadukuna ay yakhuduna an karɓo hadisi daga Sahal bin Sa'd bin Sa'idi yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala yawm annabi ya faɗa a ranar khaybar khaibar din suna ne na wani gari garin da ke arewacin madina a kan hanyar tabuka ko kan hanyar sham tsakanin garin da madina kilomita 170 mazauna ce ta yahudawa a garin a can gari ne mai yawan da bene wuri ne mai dausayi annabi ya faɗa yau ma khaibar ma'ana a nan gudan an shafe mudaf an kyale mudafu ilai yau ma ki khaibar amma sai aka shafe mai لفظ غزوة الذي هو المضاف وأبقي المضاف إليه وأقيم المضاف إليه مقامه النبي يفضع أران ياج خيبر أتي كلا تبقوا كي نمباي هدراء كي وان النبي سيلأوطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفته الله على يديه أبدا النبي فتاكي لأوطين الراية غدا wallahi zan bayar da tuta gobe arraya tuta wallahi zan bayar da tuta gadan gobe rajulan ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasulahu wanda yake san Allah yake son manzansa wa yuhibbu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa suke son shi yaftahu Allah ala yadayhi Allah zai bude khaybar a hannunsa shine kwamandan da zai je ya ja rundunar a buɗe khaibar annabi ya faɗi wannan magana ana gobe zai tura rundunar ya fito daga madina kenan fa kafin goban a yi gumurzu ya ce gobe wanda zai rike tuta ya zama kwamandan yaƙi wani mutum ne wanda yake yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son shi ai kaga falala kenan wannan annabi ke tabbatarwa baya ga wannan ya fita wallahu ala yadayhi a hannunsa kuma za a ci nasara ka gume wata falalan ta gaba kenan kuma annabi ya karfafa maganarsa da nau'ikan abin karfafa magana guda uku farko alqasamu na biyu allamu na uku nunu tauki la'u'tiyanna la'u'tiyanna saboda asalin lafazin u'ti sai aka kawo nunu tawkid musaqqala sai aka ce utiyanna sai aka kawo lamun tana karfafa magana ita wannan lamun ita ce lamun muwatta al in ka same ta ana kaddara rantsuwa kafin lamun din daidai ki da ka ce wallahi la utiyanna kaga ga wallahi tawkidi ne la taukidi ne utiyanna tawkidi ne mu'akkidat guda nawa kenan المؤكدات الثلاثة أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بهذه المؤكدات الثلاث القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة yace zan bayar da wannan tuta gobe ga wannan mutum fa batan nasu sai mutane suka kwana ya duku na lailatahum suna tattaunawa a daren su gaba daya ko ka ce daren gaba daya ko kuma sai da suka kai wajen karfe uku na dare har suna ta tunanin wannan waye za a ba ayyuhum Yuba wannan su ne za a ba shi wannan tuka annas anan gurin amun urida bihi al ina fatan kun fahimta annas anan gurin yana nufin wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su duka ko wanda suke wurin wanda suke wurin kadai amma an sa musu suna anna wannan na nuna wani bangare da mutane ana iya ce musu mutane tare da cewa lafazin anna zai shafi kowa da kowa wanda ke wurin da baya wajen musulmai da kafirai shin duniya ta kwana ne gaba ɗaya tana tunanin wa annabi zai nada ko kuma sahaban kawai da suka fita ne suka kwana suna tunanin wa annabi zai nada babu sai babu na idan annas huna amun urida bihi alfa fa bata an-nasu na lailatahum suna ta tattaunawa a cikin daren ma'ana ya khuduna littahum kenan suna ta tattaunawa abinda suke cewa ayyuhum yufaha shin ne daga cikin su za a bashi wannan tutan a riwayan muslim Umar dan bai ce ban taba neman mulki ba a duniya sai a wannan rana <laughs> ba wai kawai dan a ce ne komandan ba dan na san in an bani tutar to abinda aka faɗa na yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasuluhu shikenan wajabat <laughs> wani ba kenan ya san cewa ta samu kenan sai na kwana ina fatan ina ma ni ne wannan yace ban taba kwaɗayin mulki ba a duniya sai ran nan falamma asbahu yayin da sahabbai suka wayi gari gadau ala rasulillah sai suka yi sammako zuwa wurin annabi da dama wasallam tabbata gare shi kulluhum yarju an yu'taha kowannen su yana so a bashi kar ka kafa hujja da wannan wajen takara wajen gwamnan jiha ka ce ga sahabbai ma kulluhum yarzu an yi ubaha abinda suke kafa hujja da shi su malamai cewa la isara fi babu ta'a la isara fi al-fada'il al-mutahaqqaqa shar'an duk abin da yake falala ne ba a yadda kai ka fifi da wani kanka ba sai dai ka fifi da kanka yaki za ka yi ko babanka ba za ka sai dai kai ku yi kai kai da shi kare wanda ya riga wani samu ya samu wannan daga cikin abin da imamu sufi ya sharhi a kansa cewa a babin da aka ce ayi isar da aka ce wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa shin wannan fi ta'at ne ko kuma ko a cikin lamarin duniya ne wannan ba fi ta'at cikin lamarin duniya ne aka kawo wato ga wani abu zaka iya zaka iya amfanuwa da shi amma ka ba dan uwanka musulmi ka fifita shi kan karan kanka kana da bukata taka kai ma baka wadatu ba amma ka bashi dan bibi ta kanta irin sahabbai abin da suka yi kenan wayu suruna ala mutum walau kana bin kusanta amma an zo za a ce ga tahon gaba ga ka ka taho ga malamin ka ya taho sai ka ce an tabbata Allah ba huma ba ba kamar hadisin da makaranta karanta ba ba da yace la ruqaita illa min ainin aw huma wannan muka ce babin sa daban baya nuna kore ruqya cikin abin da ba ainu ba cikin abin da ba huma ba kamar yadda bayanin sa ya gabata ga dai nan gurin annabi ya masa tofi tofin nan shine rukuya din kai duk wannan hujjoji na masu rukuya ne waɗannan wa yayi masa addu'a ta gari akan ce da'alahu in kai wa mutum addu'a ta gari amma an ce da'a alaihi ya musu mummunan addu'a ke to amma sai ce da'alahu yayi masa addu'a ta fatan alkhairi fa bari'a Ali bin Abi Talib nan take annabi na gama tofi shi kuma ya warke to wannan na nuna wato annabtuwar annabin kenan mu'jiza ta tabbata kenan ga kuma abu na gabatan wurin da yace yaftahi Allahu ala yadihi tun kafin gari ya waye yace gobe za a bada tuta kuma wanda za a bada tuta zai ci nasara wannan ma annabtuwar annabin kenan in ba haka ba ai Allah ne ba wanda ya sa abin za a gobe sai Allah amma Allah ya sanar da shi goben za a ci nasara da haka yake ba da labari tun kafin abin ya faru duk wannan alam ne mina alamin nubuwa fa bara'a wata ruwayan suka ce fa bara'a bi fatihir ra amma dan za ga an rubuta fa bari'a ka allam yakun bihi waja'un kai ka ce wani radadi bai kasance ba tare da shi alwaja shine al'alam radadi ko zogi fa atahu rayata sai annabi ya bashi tuta wannan nan nuna shi annabi yana da tuta wajen yaki an ce yana da raya an ce yana da liwa kuma dama ai akwai liwa din na ranar tashin kiyama yana da liwa ulhamdi a ranar tashin kiyama Allah samu gargashin wannan liwa amin to me a raya waɗansu na cewa ita ce alliwa waɗansu na bambance tsakanin raya da liwa a raya suka ce tuta wadda take a buɗe amma liwa akan ɗan lankwashe ta ba a buɗe ta gaba ɗaya ɗan linke ta kaɗan sai wani ɓangaren ta kawai ake bari to annabi na da liwa ya tabbata kuma yana da raya liwa ɗin ma wato fara ce sal kuma a jikinta an rubuta wato la ilaha illallah muhammadu rasulullah faqala sai annabi yace umfut ala rislik yace wa ali bin abi talib tashi ka tafi da rundunar yaki ala rislik amma ka tafi a natse shine abinda ala rislik ke nuna shine malamai ke cewa ashe yaki ba a bukatar hargowa domin yaki dan yaudara ne baka tahowa da kayan fada dukka fito fili a ganku sai abokanan adawa su gane amma ku fita can mu ne bi can la dukulu min babin wahidin wa dukulu min abwabin mutafarrika wadansu ta sama wadansu ta kasa wadansu ta ruwa ba a ɓoye ala rislik a natse kuma ka shirin rundunar ka kar wanda ya kai dauki sai bayan ka ce ya kai kar wanda ya motsi sai bayan ka ce ya yi duk wanda zai motsi ya yi a lokacin da ya dace kuma bayan karban umarni daga wurin kwamanda haka nan musulunci na da tsari a tafiya na tsaye hatta tanzila bi sahatihim hmm. har sai ka sauka a farfajiyar su saha shine dukkan filin da yake makwabtaka da su mutanen yahudawan khaibar din har sai ka sauka a wajen su wato idan ce sahatul qaumi in ma dai zanto tsakiyar garin su in ma zanto dab da garin su dukkan wani fili da kake kawai abin da ya rage ka dara cikin garin shine saha din shine annabi ke cewa inna iza nazalna bi sahati qaumin hmm. fa sa'a munzirin ai in har kuka yadda muka zo sa'a din ku inji annabi yace to tur da ku gara ma kawai ku mika wuya al'amari ya kare yace idan ka sauka a nan sun madu'uhum ilal islam sannan ka yi kiran zuwa ga musulunci mahalli shahari a cikin hadisin shine wannan sun madu'uhum ilal islam shine dace da babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah kawo wannan hadisin a nan gurin na nuna shahadatu Allah ilaha illallah yadda da ita shine yadda da mai al-islam ad-da'watu ilaiha da'awa ce ila al-islam kuma wannan na nuna ad-da'watu ila al-islam la takunu illa bi da'wati ila shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ka duba kike fikihun malamai ke yake a ce yace falakun awwal ma tad'uhum ila shahadatu Allah ilaha nan kawai sai yace ud'uhum ila al-islam mana da da'awa ila shahadati illallah da ila islam da kuma can da yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ila Allah ad ila shahadati Allah ila an yuwahhidu Allah ila al-islam kullu zalika lahu ma'anan wahid kun fahimta da kyau wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi kalabarta musu abin da yake wajaba a kansu min haƙƙin lahi ta'ala na haƙƙin Allah fihi a cikin musulunci din wannan shine hujjar waɗanda suke cewa in an zo za a musulunta sai kayi bayani komai ka san su can na farko suka ce idan kai kira mutane zuwa ga me shahadatu an la ilaha illallah ba sai ka ce kuma komai da komai wannan suka gyale a hankali ya koyi. dan an ce falakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah idan sun bi kakan haka sannan me sallah in sun bi kakan haka sannan me wannan hadisin da muka karanta na mawazu kenan amma wannan sai ce sun mad'uhum ilal islam ka yi kiransu zuwa ga musulunci ya tsaya nan sai ce wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi ya rubuta zaka yi sharhi kenan duk abin da ya wajaba na haƙƙin Allah a su sallah zakka waye duk ka faɗa musu a yanzu nan take shi ne hujjar waɗanda suke cewa sai ka faɗa duka wancan kuma shi ne hujjar wanda suke cewa me za a faɗa shahadatu Allah la ilaha illallah kadai da sauransu to a takaice dai waɗansu malaman suke cewa za ka haɗa hadisan ne guda biyu akwai wanda suke bukatan kai musu wannan gwari-gwarin akwai wanda suke bukatan tsayin kawai za ka yi musu dole dai wato le kulli makamin makalun kamar yadda malaman balaga ke cewa kowane wuri akwai magana da ta dace da shi fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am yace wallahi a ce Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka khairul laka shi fi yamka alkhairi min humrin na'am sama da jajayen dabbobi ko jajayen raƙuma la an yahdiyallahu bika rajulan wahida Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka wannan shi fi maka alheri sama da duniya da abin da ke cikin ta annabi ke fadawa Ali bin Abi Talib haka daidai lokacin da ya tura shi Khaibar yace kafin ka fara a kasu sai ka fara kiransu zuwa ga musulunci kai musu sharhin musulunci wannan shine kashin bayan hujja bisa ga cewa baya halatta a fara yakan kafirai sai in an isar musu da musulunci sun ki sannan sai a yi mai sai a yake su amma kafin a isar musu da musulunci kafin a yi musu wa'azi kafin a yi ne maganan a yake su bata taso ba kaga jihadi me yake riga shi kenan da'awa ce take riga jihadi tun daga shi abinda annabi ce umfus ala rislik hatta tanzila bi sa'atihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fi فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم dukkan da'awa ce idan an fara kiran mutane zuwa ga musulunci suka ki yarda suka hau kujerar naki sai to ku za ku ba da jizya a kyale ku da addinin ku ku yarda ku ba da jizya idan suka ce ba za su yi musulunci ba ba za su ba da jizya ba to sai a yake su to kaga yaki ma ashe yana da matakin sa kenan yaki yana da matakin sa yanzu yau da'awar nan ce ake bukatar isar da ita zuwa ga waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke zaune a kusan mu maguzawa da suke zaune a bangarorin mu yan mishan da suke zaune a kudancin kasar nan kai da waɗansu ma daga cikin arewacin kasar nan jihar kaduna yan sauran zaria ga sunan arna fitik idan ka je binoye ga sunan idan ka je taraba idan ka je adamawa jihar borno idan ne duk ga sunan akwai su waɗanda suke bukatan kiran su zuwa ga musulunci akwai kodin da su sun shiga kiristancin ba suna maguzancin su kawai su sha giya su ci bera matan su zai su yi musu noma ai kiran su zuwa ga musulunci su akwai wanda sun riga sun shiga kiristancin a kiran su zuwa ga musulunci wannan shi ake bukata a yau kafin maganar jihadi ko ya kasa ta taso sai an fahimtar da su don wa makon na hatta na ba a su. to kaga idan ba sai da wannan ba sannan maganar ya kasa ta taso a takaice dai wannan hadisi na nuna kira zuwa ga musulunci wanda shine farkon wato abin da ya shafe mu dama babu da'awa ila shahadati Allah ilaha illallah sannan kuma nan take na nuna faralar aliyu bin abi ga masail da ke ciki waɗanda zamu mu bi su ɗaiɗaya fihi masail al'ula anna da'awata ila Allah tariqu man ittaba'a rasulullah kira zuwa ga Allah shine tafarkin wa wanda ya bi manzon Allah a ina zamu fahimtaka? qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wannan mun fahimci dukkan mabiyin manzon Allah yana kira ne zuwa ga musulunci shine waɗansu suka ce abinda da ya kamata malam ya ce أن الدعوة إلى الله طريق الأنبياء جميعا وأتباعهم كذا زوج الله شنو تفرجوا annabawa gaba daya tare da wanda ya bi su wato wannan na nuna mana kenan ka yadda da musulunci kai kaɗai ka yi aiki da shi ka fahimci suna ka yi aiki da ita wannan kaɗai baya wadatarwa sai ka kira wani gurgudan halinka wannan wani da zaka kira kila matarka ce kila ƴaƴanka ne kila makwabtanka ne yayyanka ne kannanka ne ya so nawa nawa ne za ka ga mutum ya fahimci sunna ya fahimci addini kullum yana inda ake karatun qur'ani karatun hadisi karatun fiqhu komai amma gidansa kuma zero zero gidansa ba komai dangane da fahimtar addini game da ƴaƴansa game da matansa game da kannansa game da mai mayyadinsa ba tarbiyyar addini tare su to wannan baya cikin sinadarin tafiya wajen yada musulunci sinadarin tafiya wajen yada musulunci wanda yadda yake zuwa masallaci kuma a gidansa haka ne yadda zai zo masallaci yana da yara yan shekara ashirin yan shekara sha biyar yan shekara goma ya ga cewa yana matsa musu su ma suna zuwa masallaci su ji tafsiri ya ji su ji qur'ani ya ji su ji hadisi ya ji ai idan an je gida an dora tukunya tukunya ɗaya suke ci tukunya ɗaya suke shashi da su to ya zai zo nan gurin ga wata tukunya an dora shi kadai shi ya kyale su ai bai kamata ya musu haka to wallahi ya kamata wannan lalle ya kasance an gyara wannan nawa nawa ne wanda suke da yayye suke da kanne suke da yan uwa waɗanda suke ba kan tafarkin da kai kake kai ba ko kake da yaya wanda suke kan tafarkin da ba kai kake ba kai ba daidai lokacin da kake masallaci kila ɗanka na can saurayi ɗan shekara goma sha bakwai ashirin yana filin bal daga shi sai jiran wando ya yi aiki irin na arnan amerika to me mutum ya yi kenan yanzu wannan ya yi tuya ya manta da albasa kenan saboda haka dole sai da da'awa kuma da'awan nan dole sai an isar da ita ka fara dai al-aqrab fal aqrab kuma da'awan nan kowa zai daidai halinsa wani zai da dukiya wani zai kasance zai da ilimi wani zai hada da duka biyan da'awar tana bukatan taimakawa ta kowane bangare a takaice dai da'awa zuwa ga musulunci shine tafarkin annabawa tafarkin wanda suka bi annabawa shine tafarkin annabi sallallahu alaihi da dukkan wanda suka bi shi wanda duk baya da'awa baya yankurin yada musulunci ko da dukiya ko ta hanyar raba littafi ko kaset ko menene ko wazantar matansa ƴaƴansa da sauransu wannan har yanzu rabi da rabi yake kenan ciki as-saniyatu mas'ala ta biyu at-tanbihu alal ikhlasi fadakarwa game da ikhlasi a ina muka fahimci wannan wajen ad'u ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah ba zuwa ga karan kaina ba ba dan ayi ba mun ba ba dan a gane ni mai kwazo bane a dan mutane su fahimci addini ikhlasi kenan anna kaseeran minan nasi law da'a ila al fa huwa yad'u ila nafsi domin da yawan mutane za ga ko ya kiraye mutane zuwa ga musulunci to kuma nan take yana kira zuwa ga kanshi a fakaice ba tare da an farga ba to dole wannan mai da'awa ya kasance ya tsarkake niyyarsa الثالثة مسألة أكو أن البصيرة من الفرائض للي إتا بصيرة إنن تنا تكين فرلان أبابي abin da ake nufi da basira kuma shine ilimi mai amfani to wannan ilimi da ake da'awa da shi farkon kalmar ilimi zai dama ilimin musulunci zata ta shafa amma haka kuma ilimin sanin halayyar jama'a da zai iya shiga ciki saboda akwai lokacin da zaka san qur'ani ka san hadisi amma kuma baka san mu'amalar mutane ta yau da gobe ballanta na kasan ta yana zaka shiga musu wajen kiransu zuwa ga musulunci dan annabi ya bi salo daban-daban akwai waɗanda ya musu alhikima wannan hikima waɗanda ake kiransu da hikima daban akwai waɗanda suke bil mau'izatul hasana wannan su kuma daban akwai waɗanda suke bil mujadala wannan kuma daban akwai waɗanda da kyauta waɗannan kuma daban akwai waɗanda suke bi ta'alif li qulubihim tausasa zukatansu akai waɗannan daban a gwanin da annabi rinka albishir sai a je filin yaki ya ce duk wanda ya kashe kafiri to duk abin da yake jikinsa na ɗamarar yaƙi na ɗamara ta zinariya ta azurfa ko gidan takobi na zinariya na azurfa nashi ne ba sai ya kawo mara cikin gani ba ya ɗauka mun bashi annabi na haka dan ya zuga sahabbai a tafi saboda ko waɗanda su idan wanda ya ga wata takobi mai gidan takobi mai zinariya to sai da hali <laughs> annabi ya bi irin wannan salon saboda haka kaga da'awa tana bukatar bin hanyoyi daban-daban ba hanya ɗaya kawai ake bi ba mu ne muke ɗauka da'awa kawai abinda suke bukata wa'azi a je nan unguwar ayi wa'azi a je nan unguwar ayi wa'azi a je can ayi lacca a je can ayi lacca wannan kashi ɗaya ne cikin ɗari na abinda da'awa ke bukata da'awa aiki ne jat da'awa mu'amalat da'awa ta shafi rayuwarka ne gaba ɗaya wani ɗalibin hasan banna suna tafiya a cikin birnin alkahira suna cikin tafiya sai suna cikin mota ana tuka malam za a kai shi wani zai gabatar da lacca sai ga ɗan sanda a bakin titi rana ta dake shi ga jallo na ruwa a rataye da shi sai ce tsaya daidai ɗan sandan nan ya tsayar da shi ya ce dalla ba ɗan ruwan nan kofi ɗaya ya sha sai ya karɓi ruwan ya zuba masa yana sha yana tambaye shi a wani gari kake a wani gida a ina kai makaranta kamar da wasa a wani masallaci kake kamar su salawati a wani masallaci kuke ga salawati a tarihin rayuwar ka mutum nawa ka shigar shigarwa musulunci dan sandan nan gaji musulmi ne amma sai da rena kansa ya rika jin kamar shi ma a nan ne yake ga musulunci ce so da dama hasar banna zai tsaya yana hira da mutum ba dan ya roke ka wani abu ba dan koyi ba dan ya bude kofa ya samu daman yin magana da kai ya isar ma da sakon musulunci yanzu ruwa ya roka ba dai yana bukatar ruwan ba dan wannan shine zai sa saki jiki ya fara magana da shi yana shan ruwan suruf suruf kurba dai dai suna magana da shi bi isa masa zakon da ya kamata ya isa masa sannan ya tafi sa akwai lokacin da aka zo a Ismailiya za a gina masallaci sai aka ce na za a gina masallaci aka rasa inda za a gina ana tunanin wani fili wani ya kawo kuloti sai Hassan Banna sai ya kawo wani kuloti kusa da gidan karo ya ce a gina masallaci a can sai malam kusa da gidan karo ya ce a gina a can a musulmai bane ba aka gina masallaci kusa wajen aka sa week katuwa ta kalli gidan kazo kullum ana karanta qur'ani da hadisi da ma'asura kuma sai ya sa waɗansu masu arziki sai suka je can gefe aka wani katon gida daban da aka katon gida sai aka zuwa na koyon karatu aka yi ɗakunan kwana aka so kekunan dinki aka so su ulu da kwarashi aka tara a gidan ana wazi ana wazi sai wannan ta zo ta ce ta yadda za ta za ta tuba amma idan ta tuba ba wanda zai rike ta ina za ta zauna ina za ta yi idda ina za ta samu mijin aure sai Hassan Labanna ya ce in dai kin yadda daga yau ki zo za mu ajiye ki a gida ki har ki gama idda a can gurin ki je ki istibrai a can gurin kuma ga aji na karatu kuma za a koya miki da keken dinki kuma za a koya miki tafureta kuma za a koya miki saka da ulu da kwarashi kuma za ki rinka sa hijabi kuma za ki ci abinci kyauta kafin ki gama istibra'i wata biyu ko wata uku kin gyaru ga duniya ga lahira da hannu ganin gurin a samu jan aure ki aure ga lahira da hannu ganin gurin a samu jan aure ki aure da'awa kenan wanda suka fahimci da'awa amma sai muke fahimtar da'awa kawai a zonan ayi lacca a a ayi wa'azi a jinan gurin ayi mai dane wannan kashi ɗaya bisa ɗari muke na da'awa har yanzu annal basirata min al-fara'idi basira ɗannan nan shine sanin ilimin addini da sanin halayyar jama'a yadda za ka yi mu'amala da su al-rabi'atu mas'ala ta hudu min dala'ili husn tauhidi kaunihi kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabba abinda ke nuna husn at-tauhid kyautatuwar tauhidi cewa tauhidi abu ne mai kyau kaunuhu tanziha lillahi ta'ala al masabba kasancewar tauhidi sarkake ubangiji yake daga al masabba idan an ce al masabba shine an naqas wal aib shine idan mun tafi fassara sai mu fassara al masabba shine zagi to dama su laraba ba a kiran abu da suna zagi sai in ya zanto aibanta ka akai to shine zagi idan kai ba rago bane wani ce baka rago ya zage ka zina kaskanci ne sai ne cewa mazinaci ya zage ka tagi kuma wannan shi ya hada tare da kasafi kenan an gane ko wani zo ce maka marowaci wannan duk zagi ne a shari'ance bai kamata ya maka ba saboda haka amma dan mutum ya zo ya faɗa maka abin da muka saba faɗa yau mu ɗauka a matsayin zagi kamar ya ce uwaka wannan ba zagi bane ba ya tabbatar ma da uwa ne ko uba ya ce ya tabbatar ma da uba ne amma ba zagi bane ba ka ka'ida zagi shine kaskantar da mutum Fadin wata sifa da take ƙasa da siffar da shi yake da ita jingina masa wata sifa da ke kunshe da aibu wadda kuma baya da ita wannan shine me zagi to kaga jingina ma Allah aibu wannan shine zagin Allah ke cewa ba shi kadai ke gudanar da duniya ba waɗansu suna taya shi sa masa abokan tarayya karshen zagi ke na mutum ya Allah kun gane ku tauhidi yana tsarkake Allah ne daga almasabba aibu ko gaskanci. alkhamisa mas'ala ta biyar annamin min shirki kaunuhu masabbatan lillah yana daga abin da ke nuna munin shirka kasancewar shirka zagi ne ga ubangiji ma'ana tawaya ke tabbatar ma ubangiji as-sadisatu mas'ala ta shida wahiyamin hiya min ahammiha yana cikin muhimman mas'aloli musulmi muslimi anil na, nesantar da musulmai daga cikin masu shirka la yasiru minhum walau lam yushrik baya kasancewa ta cikin su koda bai shirka ba a ina za mu fahimci wannan da ya ce wa subhanallah sai kuma ya ce me wa ma ana minal mushriki wannan na nuna musulmi ne santa daga masu shirka ko da baya yi to baya zama tare da masu dan ya ce subhanallah wanda shi kansa ta subhanallah din ai kamar abin nan subhan din nan maf'ulun mutlaq ne abin da ya masa nasaba fi'ili ne mukaddar ma'ana usabbihu subhanallah tana nuna dukkan tawaya ta kawo ga Allah dukkan kamala nashi ne to wannan kadai tabbatar da tauhidi ne wa ma ana minal musyrikin sai kasance tauhidi ne na subhanallah kun gane ko hmm. as-sabi'atu mas'ala ta bakwai kaunu tauhidi awwala wajibin me farkon abin da yake wajibi akan dan adam tauhidi dan ga shi fale kun awwala ma tad'uhum ilayhi sharatu Allah ya Allah wannan za gane fahimtar mai littafin ahlari da yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani ashe da tauhidi yake fara kafin komai kai ta cewa mutum yayi nafila yayi kabarbari da zikiri da hamdala bayan bayan tauhidi abinda sai inda shine zikirinsa da hailinsa da istighfar zai karbo in ba haka ba sai ta yi ma bai san abin da yake faɗa ba zai ta yi bai san abin da yake faɗa wallahi hanyo kaga zikiri yana raya zukata ne istighfari na raya zukata hailala na raya zukata amma yayin da aka yi su aka fahimce su daidai in ba a fahimce su daidai ba mutum sai yana yi amma baka ganin tasirin abin a rayuwar ta yau da gobe baka ganin tasirin abin a rayuwar ta yau da gobe domin sai ya zanto kamar wasa ka saba da wani abu ne yau da gobe in ba haka mutum ne zai zo kuna hira da shi kuma gashi da katin sarbansa na jan kayansa kuna hira da shi amma na jan sarbin das da su kuna ta hira kila ma har ku tafa to wannan abin da yake menene wannan wallahi wasa ne to me yake faɗa yanzu hira kuke yi abin da yake ta can gurin da bai yanzu wannan jan kwayayen wannan kawai ibada ce amma sai mutum ya ta ja kuma kuna ta hira ku ta duniya da shi wani kuma idan ya zo ja din zai yi ta faɗa abin da yake ja daban adadin da ya furta da baka ba shine adadin da ya ja ba a baki yayi subhanallahi sau daya ya tashi jawo banda layin ya jawo guda biyar ko sama da haka da sauri haka da kai na yazo na me yake nan duk waɗannan ababe suna bukatan fahimta amma sai mutum ya nutsa a hankali to ko mutum zai zo ya istighfari 100 da safe ya istighfari 100 da yamma kuma ya je ya fita kasuwa ya ci wani yanzu ya fahimci me ya faɗa duk inda istighfari suke fa tare da tuba suke ana yin istighfari bayan an yi mai an tuba wato kayi da dama kan abin da kai da yanzu sai kake cewa na tuba kuma a yafe mun kar a kama ni da shi ba da danne da gobe ka saki kenan yanzu na je da na shekaran je kake bukata a yafe shine istighfari talabul maghfira ka talabul maghfira sai kai mai dena laifin ke to baka dena laifin ba kuma kana yin istighfari dari da niyyar dama in ka tashi kuma za ka cuci wani kuma da safe duk inda kaga an kawo istighfari shi kadai tuba na cikin sa duk inda kaga an kawo tuba shi kadai cikin qur'ani istighfari na cikin sa shi yasa ake hada su a wani wurin su biyan gaba daya wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulli dhi fadlin al-istighfar ma tauba tare suke da juna in kaga an kawo istighfari shi kadai ba tare da tuba ba to wannan tuba na ciki ko a kawo tuba shi kadai ba tare da istighfari istighfari na ciki saboda an hada su a wurare da yawa wa an astaghfiru rabbakum summa tubu ilahi an gane ku annahu yabda qabla kulli shay'in hatta salat salah الثامنة مسألة تقول أنه يبدأ bihi. mai da'awa zai fara da tauhidi kabla kulli shay'in kafin komai hatta sala har sallama tauhidi ya fi fita muhimmanci التاسعة مسألة ترى أن معنى أن ma'ana الله معنى شهادة ma'ana لا Allah ilaha illallah. wato ma'anan shahadatu Allah ilaha illallah shine tauhidul lahi kenan kada ta Allah al'ashiratu mas'ala ta goma أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها تأيوا متن يزنتو yana cikin waɗanda aka baiwa littafi amma bai san abin da littafin ya kunsa ba ko ya san abin da littafin ya kunsa amma baya aiki da shi da haka yana bukata a kiraye shi kaga yanzu ahlul kitab ai masu littafi ne na at da injila amma su kansu an ce kuma a kiraye su saboda imma ba su san abin da ke cikin littafin ba minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani wa inhum illa yazunnun ma sun san abin da ke ciki ba sa aiki da shi kaga dukkan su dai suna bukatar mai kira ashe wannan ke nuna musulmai kansa ana kiransa zuwa ga kara riko da musulunci alhadiyata ashar mas'ala ta goma sha daya at-tanbihu ala at-ta'limi bit idan ka zo koyarwa kana bin mutane mataki mataki ne ka gama da kaza sannan kaza sannan kaza mun fahimci wannan cikin hadisin mu'az ibnu jabal ya fara da kalmar shahada sannan sallah sannan kaza sannan sannan kaza الثانية عشر مسألة تشابه البداءة بالأهم فالأهم إن ذاك بمتاكي متاكي تو كما ذاك فارد ما في مهمتي سنن مي بي سنن مي بي ba da aka ce ka bi mataki mataki ba sai ka dauko da abin da ba da muhimmanci sannan ka dauko ba a wanda yafi kowanne girma sannan mai bi masa sannan mai bi masa mutum na ayyukan sako da yawa ga bid'a ga shirka ga zina ga fashi da makami ga caca farkon abin da zaka fara hana shine me shirka daga nan sai ka biyo na biyu shine me bid'a daga nan sai ka biyo na biyu shine me fashi da makami daga nan sai ka biyo na biyu shine me zina sannan ka zo caca idan ka bi wannan jerin tana kasan waɗannan gaba daya amma idan ka zo mutum na shirka sana na bid'a sana abin da sai ka zo ka fara masa wazi kan caca yanzu ya fara in ya daina caca yanzu sai riba kaci me riba da kaci haka abin da ka yara yana cin yana shirkar yana abin da dinsa ba abin da ba ba sani da kace wallahi dan ya dinga shansa saboda haka sai ka fara da babban abu kenan الثالثة عشر ta goma sha uku masrifu zakati an nuna mana inda ake waɗanda ake baiwa zakka su ake ba zakka aha alfukara to sai dai alfukara ba ne ake ba wal masaki wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum har zuwa karshen abin da ayar ta faɗa nan an faɗo wani bangare ne daga cikin su ba faɗi sauran ba الرابعة عشر مسألة تشاهد كشف العالم الشبهة عن المتعلم للي مالمي يياي دكا ونده دي فما يتوقع كراتو وجانسا أين ذا فهمت wannan a cikin babin da yake da mazu innaka ta'ti qauman min ahli hal yakun awwal ba dan saboda idan yace je ka kira zuwa ga musulunci kila je fara sallah ko ya fara sallah sai annabi ce a'a ga abin da zaka fara in ka san dalibi bai fahimci abu sosai ba sai ka fara faɗa masa ga abin da kake so ya fara alhamisata ashar mas'ala ta goma sha biyar an nahayu an kara imil amwali in an tashi fitar da zakka ba a fitar da manya-manya masu tsada daga cikin dabbobi السادسة عشرة مسألة تقوم شاشدة اتقاء addu'ar wanda أطيرتي الدؤر وان بيكي أنزل الجيشي سبو دا الله نكرب kai تكيزي السابعة عشر مسألة تشاء بكوي الإخبار بأن على تهجب لا بارد النبي يباير شوى الدعاء وان ذاك زالنتا باء متى هجابي باء هجابا تيتا الثامنة عشرة تقوم شاتكوس من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء abin da ke nuna tauhidi abu ne mai tsada wajen tabbatar da shi sai an wahala shine abin da ya gudana ga shugabannin manzanni wa sadatul awliya'i da shugabannin waliyan Allah idan an ce shugabannin waliyan Allah sahabban annabi kenan sune shugabannin waliyan Allah duk wani wali a bayan su yake an gane ko to wannan mun fahimci irin abin da ya shafe su na wahalhalu min al mashaqqa na wahala wal ju da tsananin yunwa amma wannan abin bai fito fili ba hadisin da ya kawo na yakin khaybar da ya kawo shi cikakken sa da bayanin da ko waɗansu ruwayoyi za mu iske yakin khaibar an yi shi cikin wahala an fita ba guzuri sosai ma da yunwa amma annabi ya jure sahabbai suka jure duk don su isarwa da mutane mai tauhidi ashe tauhidi abu ne mai tsada wajen isar da shi kuma sai an sha mai wahala tun daga annabi shugaban manzanni amma ya sha wahala galibi na bita da ciwon ido da komai ya nuna kenan sadatul auliya sukan sha wahala wajen isar da musulunci an gane ku walwaba alwaba shine kamar annoba saukar wata annoba wannan ya faru ne lokacin Ali bin Abi Talib التاسعة عشر مسألة قوم شاترة قوله لا أوتين الراية إلخ da yace zan bayar da tuta har ya fadi zuwa karshe alamun min alamin nubuwa wannan mun fahimci akwai alam daga cikin alamin nubuwa wato alama ce daga cikin alamomin annabta al 20 mas'ala ta 20 tafluhu fi ainihi alamun min alamiha aidan tofin da annabi yayi a idanun aliyu kuma ya warke wannan ma alamu ne na annabta alhadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 fadilatu aliyin radiyallahu anhu falalan ali bin abi talib Allah shi kare ta gare shi da aka ci za a bada tuta ga wanda yake son Allah da manzansa Allah da manzansa suke son shi sai zanto aliyu ne to shine ibnu taymiya ke cewa wannan shine babbar hujja akan annawasib annawasib wani bangare ne da ba sa son ahlul baiti a ciki ma har suna la'antar Ali bin Abi Talib daga cikin su akwai Khawarij yace wannan hadisi na musu raddi duk ko sun ki ko sun so Ali na da falala yace to amma abin nan da Allah ya tabbatar ma abin nan da Annabi ya tabbatar ma Ali bin Abi Talib shine abin da yake tabbata ga kowane mummuni mace ko namiji a zamanin annabi ko a bayan zamanin annabi Allah da manzansa yana son shi ma yana son Allah da manzansa yace amma a ayyana mutum ɗaya to a nan falalan take yanzu dukkan mu cikin taro ne ba tabbas ina sa rai kana sa rai kuma Allah ya ce yana son kowanne mummuni yana son mummunai ya halladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minin aizatin alal kafirin an bude ayar cewa ya halladina amanu yanzu kowanne mummuni ya iya shiga cikin nan ya sa rai amma samun tabbas cewa wane da wane wannan sai in nasi ya tabbatar in ba haka ba kowa ya shiga cikin taro ne kawai to a ware aliyu daga cikin taro to nan falalan take in ba haka ba asalin sifar kowanne ne yana da ita ga wani ma giya ya sha ya samu wannan sifar hadisin na cikin bukari na alhimar din nan ko abdullahi alhimar wanda za a yi masa bulala ya sha giya a yi masa bulala kuma gobe ya saki shan giya a kawo shi wata rana sai habai suke la'anta sa Allah wadaran wane kullun sai ya sha giya a masa bulala kuma baya daina sai annabi ce ku daina la'antarsa Ina son Allah da manzansa to kaga tabbatarwa da wannan mutumin wannan wani abu ne daban wanda in ba ta hanyar wahayi ba wannan ya nuna musulmi baya kafirta idan ya aikin sabo in ba haka ba da annabi sai ya kyale sai sala'an da wanda ko na abin da ban sai ya sake magana ta sake safi shi ma fito da shi as-saniyatu wal 20 fadlus sahaba talalan sahabbai fi daukihim tilkal lailata ta yadda sahabbai suka kwana a wannan daren suna tattaunawa cewa wane ne suna takaci cikaci kowa na kokarin a ce abin shi zai sama wannan ya nuna suna kokarin idan falala ta zo kowa na kokarin ya samu wa kansa hmm. wa shughuluhum wa shughlihim an bisharat al har ma sun manta da bisharan da aka musu ta za a ci nasara din a'a yanzu kawai suna kokarin waye wanda yake hibbullah wa rasuluhu wa hibbullah wa rasuluhu in ba haka ba da ya kamata da su shigaltu cewa gobe za a bude kaibar kaibar kuma akwai sinadarin tattalin arzikin kasa a wurin kasa ce ta noma wanda babu irin ta a wajen a lokacin dan har ma abu hurairah ne kowa yake cewa ban fara koshi ba sai da aka bude kaibar mu koshi dai mu ji mun wadata da abinci ba a fara yin wannan ba sai da aka bude kasan Khaibar saboda wurin noma da mai dausayi kaga da ya kamata su shigalci cewa gobe za a bude Khaibar za a samu kuɗi to amma ba wannan suke ba suna son menene yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wannan ke nuna fallan sahabban annabi inda mu ne yanzu gobe a ce za a karya daular amerika ta zanto ganima ga al'ummar musulmi da kwamfuta da kombo da komai da komai to ai da mai tunanin GMC da mai tunanin wace ce duk kowa daban-daban kenan الثالثة والعشرون مسألة عشرين أكو الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسألها إيماني دا قدرة وانا اينا ina za mu لحصولها لمن لم يسألها ta yadda abin da ke nuna komai Allah kaddara shi zai gudana da annabi ce gobe zai bada tuta ga kaza kaza kaza kaza kaza sahabbai duk suka zo ba su samu ba sai wanda yake zaune a gida aka ce a kira shi a bashi kaga kaddara ta riga fata kenan wannan na nuna imani da kaddara li usuli ha liman lam yasa alaha dan fallata tabbata ga wanda bai yi yunkurin samunta ba wa man iha amman sa alaha aka hana wanda yi yunkurin samun ta arrabiatu wal isruna mas'ala ta 24 al adabu fi qawlihi ala rislika annabi na nuna ladabi wajen yaki da yace a tafiya a hankali dan za a yaki a hankali ake tafiya al khamisatu wal ishruna abinda yake nufi da bi a hankali bin abu bisa ga tsari in ya kama ayi gudun ayi amma a lokacin da ya dace ayi gudun a lokacin da ta ce a kai farmaki ba ya kawai a taho ana yi har ku fito da abokanan gaba su gane tanadin ku su gane karfin ku ba الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال أشياء أنا فارك رم متنزوا كمسلم تيني كافم مي ياكي السادسة والعشرون مسألة عشرين دشدا أنه مشروع لمن دعو قبل ذلك أنا إيه شرع أنه مشروع لمن دعو قبل ذلك أنا شرعا جهادي قوة أن دعك كلايسو tun kafin a zo a yake su in an taba kiran su da to yanzu ba sai an jaddada ba a iya zuwa kai musu farmaki ba kuma duk lokacin da muka je ya kasa kuma samu ce sai mun kare yan wa'azi a'a na farko da aka yi a wadatar as-sabi'atu wal 20 ad-da'watu bil hikma kira zuwa ga musulunci ana yi ne da hikima li qawlihi akhbirhum bima yajibu da yace ba su labarin abin da yake zama wajibi as sabiatu wal 20 al-ma'rifatu bi haqqi al-islam bi haqqi Allah fil islam gane haƙƙin Allah a musulunci cewa ashe musulunci shi kadai furta shi da baki da faɗin kalmar shahada wannan kuma sai ka gane haƙoƙin da suka rataye da kai dan gashi lokacin da waɗansu suka furta kalmar shahada suka hana zakka abubakar zai yake su umar ce zaka yake su suna cewa la ilaha illallah gashi kuma annabi ya ce idza ha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum sai sai ka hadisin ya ce illa bi haqqiha yace wa zakatu min haqqiha dan haka dole sai mun yake su akai daga karshe aka je aka yake mani yin zakka kun fahimci wannan at-tasi'atu wal isruna sawabu man hidada ala yadayhi rajulun wahid ladan da ke tabbata ga dukkan wanda mutum da ya shiryu a hannunsa da yace la an yahdi hadiya Allahu bika rajulan wahidan khairul lakabin min humrin na'am to amma suka ce wannan lada tana tabbata ga wanda ya shigar da wani cikin musulunci ne ko tana tabbata ga wanda ya shiryar da wani musulmi har zuwa ga wani aikin alheri ka shiryar da shi daga sako zuwa ga tuba hadisin da ya nuna ga wanda ya shigar da wani ne cikin musulunci amma idan ka shiryar da wani a musulunta din dan da'awa guda biyu ce akwai da'awa da'awatu tabligh akwai da'awatul irshad kuma da'awatu tabligh isar da musulunci ga wanda bai san shi ba da'awatul irshad musulmi ne amma ka tunatar da shi to su suka ce falalan tana tabbata ne ga wancan na farko wannan khairul min humrin nam din ga wanda ya shigar da wani musulunci ne su suka ce wannan din ma zai shiga amma wancan da shi ne ajin farko as-salasuna mas'ala ta 30 al-halifu ala fatiya ashe in zaka da fatawa ya halatta kai rantsuwa ba komai kace wallahi hukuncin kaza shine kaza ko da ba ne muka yi rantsuwa din ba dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la utiyanna rayata wannan mun ce akwai alqasamu gashi kuma a karfe yace fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan kaga dinnan rantsuwa ce ba tare da an nemi yayi ba wannan abin da za mu iya faɗa kenan yanzu amma babin yana bukatan ƙarin waɗansu bayanai sai da lokaci ba zai ba sai dai mu bar shi zuwa mako na sama insha Allah idan muka yi bayanan a mako na sama sai mu dora wassalamu alaikum